This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Juma'a bankin hula ya kai dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP29 bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece kuce da ya buƙaci kasashen da suka ci gaba su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan kasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku babban birnin Azerbaijan nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi. To sai dai tattaunawar ta yi gama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran ƙasashe da ke turjiya akan yawan kuɗin da zulumin ci gaba da neman ƙari daga ƙasashe masu tasowa. taron da makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin juma'a sai da ya lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da fatan cimma gurin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan ɗari biyu da hamsin wakilin musamman na ƙasar panama ga taron sauyin yanayin juan carlos montani gomez ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuƙa inda ya ce kuɗin da aka ƙirsa tarawa sun yi kaɗan ya ce bisa ga dukkan alamun ƙasashen da suka ci gaba a duniya na son ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fatali da shari'ar da ake masa inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuffuka 34 da ya hada da na badakalar kuɗi da aka biya wata 'yar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaben shugaban ƙasa na biyar ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York, Juan Marshan, da farko ya jinkirta yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ranar Talata mai zuwa. masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar manhattan alvin braggs a makon nan ya buƙaci mashan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru hudu wanda zai fara a ranar 20 ga watan janairu lauyoyin trump na jayayya kan cewa sai lalle a yi watsi da shari'ar da ake masa baki daya saboda zulumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin kasa na iya zama abin da ya saba wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki A ranar Juma'a kafar yatsa labaran Rasha ta ruwaito ma'aikatar tsaron kasar na cewa dakarunta sun karbe iko kan wurare biyar a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskovsk. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha Ria Novosti ta ce dakarun Rasha sun yi galaba akan wata tankar yaƙi da ɓangarorin soji hudu da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine uku na sojin ruwa biyu da na dakarun tsaron iyaka uku da na dakarun tsaron ƙasa su biyu. Rundunar ta kuma yi nasarar dakile hare-hare har 68 duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine Rostem Umerov ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwaran shi na Sweden Paul Johnson. johnson ya sanar da cewa sweden wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta nato ta yi alkawarin bayar da tallafin dala biliyan biyu da biyu ga ukraine a shekarar dubu biyu da ashirin da ya ƙara da cewa akwai zurfaffen haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da rasha ke yi a halin yanzu da ya haɗa da harin da rashin takaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin dnipro Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban kasar Mozambique na tara ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karɓi tayin shugaba Philippine Inyusi da ya nemi ya shiga a tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin a ƙasar da ke kudu maso gabashin afirka inyusi ya yi kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan halin da ƙasa ke ciki inda ya ce tashe-tashen hankalin na yin nakasu ga aikace-aikacen kamfanoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukansu waɗanda kaɗan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin ƙasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da ƙarfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Chiofet, Hadat da Dahiye da ke kudancin Beirut. wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a babda Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A'a bari masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Uwa amarya ko an ta amarya an tashi lafiya? Lafiya lauya gajiyan biki kuma. A ah, aiko an sha biki an sha biki kin ga dai ran laraba ran laraba aka je gidajen nan nawa da muka da muka lissafa wani gidaje gidan su injiniya ne. Aka je aka je aka tashi hidima. Yawwa. An yi kamu. Aka sa lalle aka ka menene aka ce wankan amarya. Haka. Aka yi yinin biki aka kuma je aka ɗauki amarya kenan ko? Ai ba a cewa komai mun shahidi hidima hanci. to sai kuma eh, eh, jiya yau yau ban gajiya za mu je kuma san jiya aka daura aure jiya aka daura aure mm. to muna fata an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki da fatan kowa ya koma gidansa lafiya ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga kakannin amarya za a faro da kakanni kenan ai ai shine eh, kowa da da matakin shi eh, eh, wannan gaskiya ne wato dole a musu ban gajiya kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wanne aka ya aka ce abin cikin kwan yafi kwan dadi yafi yafi kwan dadi ba <laughs> haka kakannin amarya wato su malam hassan aliyu da alhaji abdulkadir liman da alhaji umaru liman ulas da alhaji sa'idu liman da hajiya aishatu garba wato ita eh, ita momi kenan eh, innamu da kuma fatima garba sitira sai kuma kulu garba haka da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya ko ganta lafiya Allah ya bamu danshin su suna kakanni su ga auren jikokin ai ba ba karamin alheri bane to Allah ya sa mu ma mu gani amin amin to ni bari in gaida babannin amarya kuma yawa to eh akwai injiniya Bello garba yar gori ba mm. sai alhaji abdul nasir abubakar akwai bashar garba sanyin na mm. sai shi'itu garba akwai ibrahim garba mai unguwa mm. akwai nusa faruk da ake cira bature akwai mansur faruk akwai uzair hassan daga cikin ubabannin akwai abdulkarim hassan akwai abubakar shehu da aka sanya da abu gurmu akwai lami da abubakar na nan murya amurka wato wakilin kin san shi ma ya yi karafa eh, eh, ya kyauta eh. sai alhaji dahiru abubakar akwai alhaji yahuza abubakar ciroman sanyin na akwai alhaji bello abubakar sanyin da aka sani da soja sai adamu bello soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma eh, wargaje gajiya eh, auren wato wannan bikin su shafiwa abubakar da kuma mm. eh, ita fadila ba fadila mm. murtala faruk sanyi na to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya <laughs> Kin faro da kakanni ai ne ai bari kuma ka gaisuwa fata alheri da kara bangajiya ga ah, hajiya hindatu a murtala faruk sanyi na wato uwa amarya kenan ta zahiri uwar gida uwar gida da kuma hajiya aisha mataru da jamila allah sa matarin na haka yake eh, to ko mataru ko mata ko mataru to Allah dai ya sa mun faɗa daidai. A to. Ba ke din ba ba ni ba. Shi <laughs> ne kafin ki rikici ni gara ki je ki je famu rami. Ai kuwa. <laughs> To su da masu wannan sunan sun san Mataru ina gafa mataru ne. Ya to kin gani mataru. Mm. To da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kar. Ummu Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar ah, da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya. Haka. a yana gama ya yi hadda sauran yan uwa abokan eh, aiki ko masu eh, shigo mana da rahotanni dukka bakin yakacin wakilanmu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman kaza mutuka raba raba haka kuma wannan gaisuwar da na shigo da ita anti mm. ta fatan za a yi ƙarshen mako lafiya na abari ya huce mm. ah, to gaisuwan fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president da ta ahmad isa mai barkata family abuja nigeria sai alhaji ali madu sharif sars kenan sai shek tukur almannan da ke kaduna a nigeria da shek barista adam rijiyar zaki da ke kano sai shek yakubu musa kafancin a katsina sai shek yusuf sambo daga cikin da ke kaduna sai ambasada da ta fatima muhammad gwani mama gmb da ke abuja najeriya da hajiya aisha lema ita ma abuja najeriya da hajiya hawa ibrahim abdullahi sai hajiya maryam idi barahu da ke niamey niger da madam catherine church da ke brussels a belgium sai hajjaji da sharif da ke paris da daukacin ma'aikatan rediyo najeriya kaduna baki ɗaya fatan alheri gare ku to bari mu dire aka ce komi kirkin ka hawa ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da ka bari mu bari kuma mu mika mika sakon taya murna da fatan alheri ga hajiya mariya ibrahim abdullahi garkuwan bakori na'am bisa auren jikanta injiniya fahad dahiru mangal da amaryarsa dr aisha rabi'u musa kwankwaso waɗanda su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin kano a ranar asabar ɗin da ta gabata na'am to Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare eh, waɗanda suka a shi wakilin ango shine mataimakin shugaban kasa kashin shatima shine wakilin ango a wannan aure hawa haka fa ai biki yayi biki da wani mawaki ya ce biki yayi biki Kano wato Abba Yusuf gida gida shine waliyin amarya ba shi shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma koma lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare I'm me la voy. when I enamoré. san yi na wannan aure waɗannan aure da ke ban san ko an yi wasan naira ba ni akwai wani ba za a rasa ba ai to ni ban san ko ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga yadda muka sha ai mun yi liko ba ƙarami ba a <laughs> ai eh, al'ada ce a ce FCC ba sa gan ku ba kenan a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa an ce da mun ga manyan mu sun yi a to ai kuma yan kanana kanana akwai tambaya akwai tambaya to ina da tambaya Da kin ga ko a wajen wannan na ga wani hoto na ga dai wani hoton to ban san ko ko wannan irin wannan irin menene ake kiran shi eh, eh. wannan na'urar nan ta duniyar gizo ita ce ta yi hoton na ta haɗa hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ban san ko kuɗin da gaske ba ne ai da gaske ne ba abin da aka fasa da gaske ne ba <laughs> ban san ko ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba ah, to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce haka ah, da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna a taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina da murna ah, cewa an yi wannan biki lafiya kuma an gama lafiya. sauran na baya kuma Allah ya bada na baya yawwa Allah ya <laughs> bada ikon a Allah ya ci da yan baya ake cewa ba yawwa to Allah ya ci da yan baya to amin sun mu'amala labarin da zan baki. To fa ai na shirya ta. Tunda amurar da ke ake barin baki labarin ango da amarya. Ango da amarya to masha Allah. Tunda aure ake. Da harka ce ta kuwa. ba. to wani aure ne da marowaci. To fa. To shi kenan kai mai gida ya tafi in ya tafi gida. Shi angon shi ne marowaci? Shi ne marowaci. To. to shi kenan da ya fita ya je ya woce fanan shi ya kawo ashe da ya tafi <laughs> ya woce fanan na eh, hawa ya sau dan tsire haka ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya dan cefane zai dan go tashi hikima Haka. sai ya ci a ɓoye to oh, ba amarya yake kama <laughs> tsiran ba sai ya zo ya ci kayan shi a ɓoye a cikin gida To shi kenan sai wannan ranar da ta lura cewa tana ganin maiko maiko a cikin a cikin <laughs> kayan kefanen ta san akwai abin da yake biyo baya shi nan da aka bata cefane ya je aje ya zo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama ah. sai da dai ya ganta asiri ya tuni sai ya maza maza ya tura nama karkashin benci haka <laughs> ya tura benci sai ce a ah, ta kawo mashi wankin nan Ashi wannan bari ya taya ta wanki. Wai zai shashantar da ita kenan. Yawwa dama wanki ya zo ya same ta tana yi. Gila mm, ma kayan shi take wanki. Shi ne ya bata wannan mm. kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shi kenan. Haka. Yana cin dama ta fito sai ya maza maza ya tura nama karkashin <laughs> karkashin <laughs> ya yi kamar yana taya ta wanki ne. na ji. Ashe akwai kare a can baya. Yawwa. Kare na ganin an aje nama sai maza ya wuf sosai ta kuma da ta zo tana ganin kare yana cin nama ta shiru eh, <laughs> ta shiru kare ya cinye nama <laughs> shi ne yana ganin ya yi dabara a shi ya yi ajiya idan makwarwa shi kenan sai ya gama da ta bari ya ganta ganin karen ya cinye sai ta ce mashi da ya <laughs> sai da ta tsaya ta gaggare kare ya gama sai ta koma cikin gida sai ta ce mata mai gida an gama wanki ne to ai a gama a sai ta ce mashi to ga mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki bayan an gama <laughs> kare ya gama cin nama wani da bari ta kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah sa a gama ya ce ta ce to mai gida a gama wanki lafiya ai kuwa ko ma daki sai ya ce to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shi ya ja takarda shi ke da yace tsire ce daukanin da ka ajiye ni ba hmm. a gaskiya wani ya ci kamar wasu amarya ana mata rawan tsire to ango da anguna da amarya ama amare su kan kasi rowa wato abin na kayan rowa domin da aka yi rawa rabon wani ya rantse ai ko rabon wani ko zai rantse <laughs> sunan shirin namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare da abin da lafiya za ta ci abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin Hauwa Sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.